Hausawa Top TV tashar al'umma. Ina lillahi budurwar da ta rataye kanta a jihar Kano a ƙaramar hukumar warawa budurwa mai shekara goma sha bakwai. 'Yan sanda na ci gaba da bincike kan lamarin shin me yasa budurwar ta rataye kanta Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken hoton da muke tafa da shi a halin yanzu. Kamar yadda kuka ji, 'yan sanda na ci gaba da bincike kan budurwan nan da ta rataye kanta a jihar Kano a ƙaramar hukumar warawa. Kanin labaran kuka saurara yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin cikakken hoton. 'Yan sanda na bincike kan budurwar da ta rataye kanta a jihar Kano. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano a arewacin Najeriya tana ci gaba da bincike kan abin da ya sa wata budurwa mai shekara goma sha bakwai ta rataye kanta a ƙauyen garin ɗau wato da ke yankin ƙaramar hukumar warawa. Mafi akasarin mazauna ƙauyen dai sun yi zargin cewar budurwar ta rataye kanta ne bisa auren dole da iyayenta ke shirin yi mata. Kajifa, dama shi yasa auren dole ba shi da rana. sai dai iyayen nata sun musanta wannan zargi inda suka ce ba ta kammala makarantar sakandare ba balle a yi maganar auren da ita ma faruwar wannan lamari dai ya zo wato faruwar wannan lamari dai ya faruwar wannan lamari dai ya zo wa mazauna yankin da mamaki sakamakon yadda da dama daga cikin mutanen ƙauyen ke bayyana budurwar da kyakkyawa wato ke bayyana budurwar da kyawawan ɗabi'u a gare ta. A yau ne aka shiga yini na biyu na rasuwar safiya wato na rasuwar safiya mai shekaru sha bakwai da ke aji biyu a makarantar sakandare wadda aka tarar da gawarta a rataye kuma ana zargin ita ta rataye kanta da kanta. SP Abdullahi Haruna Kiyawa Shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ya shaida wa jaridar BBC cewa sun samu labarin faruwar lamarin ne wato kuma suna bincike kan lamarin don gano shin budurwar ce ta rataye kan nata ko kuwa rataye ta aka Wannan dai shi ne rahoton rataye kai na baya-bayan nan da aka samu a jihar Kano saɓanin a watannin baya da suka gabata biyo bayan kiraye-kiraye da wayar da kan da wayar biyo bayan kiraye-kiraye da wayar da kan al'umma da hukumomin jihar suka ɗauka. A mafi akasarin lokuta ƙwararru a fannin sanin halayyar ɗan adam wato na alakanta ɗabi'ar mutum ya rataye kansa sakamakon wato ciwon damuwa da yake fama da shi ko wata larura da ta shafi kwakwalwarsa. Wannan babban abin mamaki ne kuma abin takaici na yadda mutum zai iya rataye kankin kansa da kansa, balle ma mutuwar budurwa mai shekaru goma sha bakwai wadda ta isa a aurar da ita. Wannan lamari dole ya ɗaure wa al'umma kai, inda kuka ji dai ana batun cewa ai auren dole iyayenta za su mata shi ya yasa ta rataye kanta ita saboda ba ta son auren amma iyayen sun musanta wannan zargi da mutane suke faɗa ko mu ce wannan batu da wasu mutanen na layin ko mu ce na unguwar ke faɗa to dai allah masani tun da dai gawar tata a rataye aka tadda ita amma dai hukumar 'yan sanda tana kan bincike ganin lamarin an gano musabbabin mutuwar tata idan ma rataye kan nata te da kankin kanta za a gani idan kuma wani ne ya rataye ta du za a gani Allah dai ya sa mu dace ya sa mu fi karfin zuciyarmu ya ubangiji Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya ji kanta ya mata rahama to masu saurare me za ku ce a dangane da wannan rahoto kuma wannan kira za ku yi zuwa ga maganar auren dole da iyaye wasu suke shirin yi wa 'ya'yansu.